من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna da ɗabi'a godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu ga wannan yammaci na laraba ne ko wanda ya yi daidai da sha hudu ga wata ramadan shekarar hijirar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai lissafin dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu ya yarda da ayyukanmu a matakin tafsiri da muke gudanarwa a cikin wannan wata na Ramadan muna cikin wannan sura mai albarka suratul A'raf inda muka yi magana akan aya ta ɗari ɗaya da saba'in da hudu wanda cikin yardar Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da saba'in da biyar wasu alaihim na ba'al da zai aka yi na ayatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتباه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون waɗannan آيوي suna ba mu kissa ne akan wani malami daga cikin malaman bani Isra'ila, wanda malamin ya shahara wajen ilimi, sannan kuma ya shahara wajen addu'a. Idan ya yi addu'a Allah yana karɓa, har ma an ce ya samu sunan Allah da ake cewa Ismullahi da Azam. wanda in an roƙi Allah da shi yana karɓa. Duk abin da kuma aka nemi tsari da wannan suna Allah yana tsarewa. Shi wannan malami Allah ya ba shi wannan ilimi da baiwar karɓaɓɓiyar addu'a. Sai dai Allah bai amfane shi da ilimin ba, bai ba shi nasarar amfanuwa da ilimin ba. ta hanyar neman lahira sai amfani da ilimin nasa ta hanyar samun abin duniya wannan bawan Allah kamar yadda ruwayoyi sun nuna wa huwa rajulun min bani isra'ila yuqalu lahu bal'am ibn ba'ura wato cikin bani isra'ila yake ɗaya ne daga cikin malaman yahudu sunansa bel'am ibn barura Allah ya bashi ilimi akwai lokacin da ko da ke ruwayoyi sun zo daban-daban ko in ce kistar ta karkasu akwai kistosin da tsallan Isra’iliya su nema wanda yawanci tafsirai na malaman suna ba sa ma kawo su kwata kan abubuwan da suka sa har aka ambace shi a nan. Daga cikin irin abin da aka kawo wanda yake kusa da fahimta, an ce garin da yake shi ne malami a wurin. Yana amfani da ilimi sosai kuma yana ɗamfare da Ubangiji in ya roƙi Allah Allah yana karba duk da wasu gunsa sai dai mutum ne mai son abin duniya to wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tinkari wannan alƙarya kan zai yaƙe su zai kawo musu annabci da manzanci Ka san akan samu lokaci na fatara babu wayanda suke rike da al'umma sai malamai annabi isa alaihi salatu wassalam bayan annabi musa an samu fatara kafin a same shi bayan shi kuma an samu fatara kafin a samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ana cikin irin wannan fatarar annabi musa alaihi salatu wassalam ya bayyana shi wannan malami yana nan shi ma sai ya tinkari wannan garin a matsayin zai je garin domin isar da sabo to mutanen garin kuma suka ce ba sa so yi su don haka suka je wajen bilal ibn ba'ura ya roƙi Allah kada tawagar rundunar annabi Musa ta iso yace to bari sai na nemi izini gun Allah yana da baiwar da in ya kwanta bacci zai yi mafarkin abun da yake neman zaɓi ma'ana idan ya ce Allah wannan abu idan zai yi Allah ka nuna min sai ya yi mafarkin an hana shi da ya kwanta ya yi mafarkin an hana shi wannan addu'a kar ya kuskure yi wa wannan mutane addu'a mutane kirki ne sannan kuma cikinsu akwai annabi na a ciki kar ka yadda ka roƙe ni a kansu gari yawa ya ce wa mutanensa kai an hana mutanen nan ba za mu musu addu'a suka ce ka sake ya sake aka hana shi sai suka tara mar dukiya suka ce ka kai mana addu'a ya ce to bari in tambaye shi tambaye Allah karɓar wannan abun da ya yi a kan zai danne gaskiya ranar bai ga komi ba da ya kwanta ba a ce mar kai ba ba a ce kar kai ba ya yi ta bacci shuru Kasan san annabta na wucewa sai ba mafarki na salihai shi mafarkin salihan bayi har yanzu yana haka annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya tashi suka ce yaya ya ce ba ce mun komai ba ba ana ni ba wasa ne ya ce ba ya ni yarda ne shi yasa jiya da ba yarda bayan hana ka to yau an yarda ne sai aka taru nan ya daga hannu yana ta addu'a in zai ce Allah ka taimake wayannan mutanen nawa akan jama'ar Musa sai baki ya ce Allah ka taimaki annabi Musa akan jama'an nan Allah ka lalata wannan jama'ar ka karya su ka rusa ka ba jama'ar Musa na'a akan su sai su ce kai kai wai ka ba wanda kake fadi ya ce to ni ba zan iya ba abin da zan fadi din ba zai ba ba dole ba sai a dole aka sa da ke maimakon zai yi addu'a akan jama'ar annabi Musa ya yi addu'a a kan wa'yannan Allah ya ba ku sa'a sai ya ce Allah ya ba wa'yancan sa'a Allah ya karya wa'yannan. In an taba ya ce ka gane abin da kake faɗi ba sai ce to bari in gyara in ya so gyaran hallau sai ce Allah ka karya wa'yannan kuma ka taimaki wa'yancan. To ya yi iya. Allah ya riga ya tarkashe shi ya lankwashe shi. Sai ce to ba wannan baiwa da dama ta gefen ilimi ba an ɗauke ta yanzu abin da za mu yi hila yanzu abin da za mu yi aiki da shi sai kuma hila san idan mutum ba ya da dalilai bai da hujja sai makarkashi da ce yanzu abin da za a yi tun da kuna da mata zarata su kuma matafiya ne sojoji ne suna da yunwar mata ku tura musu ɗan mata cikin rundunar sojojin daga zarar wani su ya yi zina dai shi kenan ba su da nasara haka aka yi kuma kuma suka shige su din san soja da son mace to soja ya bar gari da dadewa baya tare da shigali wallahi ko yanzu haka eh to haka suka je suka haɗe su da dai aka samu wani kawai sai Allah ya saukar da rundunar da Allah to dai da yake Allah dai ya sa al'amarin na Allah ne annabin Allah a ciki Allah da ya taimake su amma su ma an ɗanɗana musu sakamakon wannan ila da ainihin da abu ba'ura da kullum a hakan ma sai da ya samu hanyar da ya yi ya yi musu illa to wayansu suka ce bil abu ba'uran ya shiga cikin tawagar annabi Musa har ya samu ilimi har ya samu baiwar da in ya roƙi Allah shi ma Allah yana karɓa annabi Musa ya tura shi wani gari Madian bayan da ya je akan yana kira zuwa ga addinin da annabi Musa yake kira sai suka ce to mu fa nan in dai ka zo mu zauna mu ji duniya mu haɗa kai mu zauna in kuma ba haka ba ka koma can gudun gidanka mu nan ba ma son wani sabon abu kaga muna da abin duniya kana so mu yanka maka ga dukiya ga mata ga gidaje ga kaza ba mu sa kan ba ka dukiya ka zama mai kuɗi ka huta da wannan jelen wa'annan kawai sai ya karba sai ya fita daga hanyar karatu da karanta bilamin mun ba'ura kisosi an kawo da yawa a kansa a takaice dai ko ma yaya aka yi dai ya zare kansa daga ilimi ya koma gefe ilimin kamar yadda za mu ji watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu ya rasulullah su bani isra'ila ka karanta musu naba allazi atainahu labarin wannan da muka bashi ayatina ayoyinmu fan salaka minha sai ya zare jikinsa min ha daga ayoyin kamar yadda maciji ke saba sai ya huta sai ba bar sabar ba tare da ya bata sabar ba ilimin ya fita ya bar ilimi can yana nan a iliminsa shi kuma ya koma can yana nan a macijinsa an gane abin ko to ban salaka min ha sai ya tube jikinsa daga ilimin ba a ba ku da shaitan ya ga malam ya aje ilimi gefe ya sa duniya a gaba sai ce to mai gida mu tafi sai ya bi shaitan da ya bi shi ba fa sai ya bi shaidan ba yanzu shaidan tun da ya ga har shi ma yanzu ya zama haka to yanzu shi ne mai gidan shaidan don in malami ya ki Allah to ya fi shaidan illa yanzu nan dukkanmu nan don mun ki gaskiya ba za ta yi tasiri a gari ba amma babban malami a garin nan ya ki gaskiya ta yi tasiri don zai ja da yawa amma kai don kai kaji kai kaɗai ne za ka lallaba ko to amma mutum yana iya malami ya hallaka ƙasa guda kuma malami yana iya halal iya ga dama ba kamar ba sai ya ce haram ce don ba ku gane ba ne ya ga dama abin da yake haramun ya kwankwasa shi ya gyaggyara shi ya kwaskware shi ya ce mai kyau ne larura tana sa a yi kaza ai kaza ne in kun kula yanzu abu kaza in kuka duba zamani ne ya zo kaza yana ba wani zamanin da zai mai da haramun halal har duniya ta tashi in dai aka ce wannan abu haram ko haram ne halal kuma halal ne mushe da ana maida shi halal ai Allah ya faɗa mana yace in ka ji za ka mutu a daji ba ka da komai sai sai ka da in wayansu sun gasa kare ko sun gasa mushe ka ci kanka mu wannan ba Allah ne a lokacin wannan haram ne halal ne tunda Allah ya halarta maka ko Allah da yace cin abinci da rana wata Ramadan haram ne ko sai ce amma in matafiyi ne ta ko baka da lafiya ka ci abinci ka sha magani sai ka warke ka biya in ka dawo daga tafiya azumi ya wuce ka biya in kina al'ada ki ci abincin ki daga baya kira dira wannan a lokacin abincin su haram ne mara lafiya don kaga yana cin abinci da rana haram ne ai Allah ya halatta mishi bi don kaga shi yana cin abinci a cikin wata Ramadan haram ne ai Allah ya halatta mishi mara lafiya haka mai al'ada haka to kaga duk abin da kaje Allah ya ce maka halal to halal haram kuma haram ne kuma ba zai taba zama halal ba sai in lokacin da Allah ya ce yanzu kam halal ne an gane ko ko don haka mutum yana iya ya gyara haramun ya halatta ta in ya ga dama a malami kuma ya tafi da shi a fatawa duk a ɗauka duniya ta halaka to shi yasa malami ɗaya in ya halaka kamar duniya ta halaka shi yasa rayuwar malami rayuwar al'umma kuma idan kai sanadi wani ya zama malami kamar ka raya al'umma ne in kuma ka zama kai sanadi ka ɗota na jahilci ga mutum ɗaya ya tashi jahili kamar ka kashe duniya ne ومن قتل نفسا فكأنما na الناس جميعا in dai ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe ran mutanen duniya ne don annabi adam lokacin da ya sauko duniya da an kashe shi duk nan mu aka kashe ko yanzu yanzu wani a nan a cikin mu akwai mutumin da yake da iyalai a ƙarƙashinsa idan da zai fita shi ma a baki daji kowa in ya girma ya yi gida a kusa da shi ‘ya'yansa da jikoki da ji kafin shekara hamsin gari ne kuma shi kaɗai kuma ba zuriyar kowa sai tasa to kashe mutum kamar ka kashe al'umma kuma in karaya ɗa ɗaya ka bashi ilimi ya zama mutumin kirki kamar al'umma karaya in ka kashe shi da jahilci kamar ka kashe al'umma don kisan kai na abun da rai bai san kisan kai na kamar ka jahiltar da mutum bai mutu jahilci rayar da mutum ka rika bashi abinci sutura gida wurin kwanciya abun hawa ya rayu yana jin daɗi ba wai ne ka raya shi ba ka bashi ilimi ka bashi tarbiyya ya rayu akan addini to kamar ka raya shi ne ba rayuwar da ta tafi a raya ka akan tarbiyya da ilimi Mana na hala walidun min nihilin ma na hala walidun waladahu min nihilin afdalu min adabin hasani annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata kyauta da mahaifi zai yi wa ɗansa wanda tafiya bashi adabi mai kyau ladabi tarbiyya ya dora shi akan hanya mai kyau to babu abin da fi haka don ka kyale ƴaƴanka su yi abin da suka ga dama su je inda suka ga dama su ci abin da suka ga dama su hawa abin da suka ga dama ba ka matsa musu ba ka nusar da su ba ka damu da kun je masallaci kuna zuwa karatu kun je wajen wazi kuna zuwa tafsiri kuna zuwa wajen wance ku gaishe ta mamar ku ce ba dan uwar ku ce wani ba dan babban ku ne kanin baban ku ne yayan ku ne kuna kana nuna musu irin wannan to wannan ka kashe su ba ka musu irin wannan baka nuna musu zumunci tsakaninsu da Allah ba baka nuna musu zumunci tsakaninsu da addini ba baka nuna musu zumunci da wuraren da ake koyon addini ba baka nuna musu zumunci da yan uwa yan zumu ba ka bar su kawai sai abin da suka ga dama sai dai za ka in yana son mashin roba roba za ka siya mai in motsa hawa za ka siya mai ɗakinsa za ka gina mai sutura za ka siya mai abinci mai kyau za ka siya mai to wannan har yanzu a kisa kake tunda baka bashi addini ba subhanahu wa ta'ala yace wannan bawan Allah fan salaka ha sai ya tube daga ilimi ba babu shaytan sai shaytan ya bi shi in shaytan ya samu kangare dan malami to ya samu mai gida sai ya zo ya ka aka maka Allah kawo ta karka ya rike ma shi shaytan din zai karbi da malam ya rafa malam yana tafiya a gaba shaytan na bi in malam ya fadi ya ce da shaytan ya ce sai kai sai kai gaskiya ne eh. gaskiya ne a lokacin duk maganar da ya kiza sai ayi kabbara kawai gaskiya ce shaidan yana maka kore fa atba'ahu shaidan daga zarar kuma shaidan ya zama a bayan sa to zai wahala ya tuba wannan malami dan ya samu roman duniya yanzu kan duniyar ta karbe shi yana yin abin da ya ga dama kuma yana karbuwa duk abin da ya faɗi an yarda sannan kuma abin da yake so yana samu to zai yi wahala kuma ya dawo ya tuba don wa'azin wani ya dawo ya ce abin da ya yi ƙarya ne da wuya don mai ya riga a kana mina gawi ya riga ya zan cikin fatattu ƙarani ko a kana mina gawi na sai ya zan cikin fatattu to wannan ita ce sunnar da ba tubahura ya bari da ya kangaye ya zaɓi abin duniya kawai shi kenan sai shaidan ya bi shi sai suka rika yawo suka yi kararaka ƙarshe ya zama ɓatacce ya zama abun buga misali Allah ya ce wannan ilimi da muka ba bawan Allah na. ka da so da mun ɗaga darajarsa da ilimi. amma ina ga dalilin da ya sa bai samu ɗaukaka ba. الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, walau shi da mun so larafa na biha wallahi da ɗaukaka shi biha da waɗannan ayoyin da muka ba shi, da sai mu ɗaukaka darajarsa to amma ina me yasa ba mu yi haka ba walakin da sai dai shi din ne akala da ilal arzi da ilal ya karkata zuwa ga abin duniya aklada ila al-ardi ma'ana ya karkata zuwa ga abin duniya mala ila zinatil hayatid duniya ya karkata ya dubi adon duniya kawai yake so shi ma so yake ya shiga sahu ya mori duniya wa zaharatiha furannin duniya kyallinta wa aqbala ala zinatiha wa ni'at wa na'imiha wa aqbala kawai sai fuskantar da daronsa wajen abin duniya da ni'imar duniya ba abin da kawai kebul ɗinsa yake jawowa a zuciyarsa yana gani sai kwalliyar duniya baya tuna lahira sam baya tuna lahira to shi yasa shi kuma sai ba mu ɗaukaka shi da waɗannan ayoyin ba tunda ya karkata zuwa ga duniya duniya ce yake bukata to sai muka jale shi da duniya akala da ilal ardi ya riga ya ɗamfara ya zaɓi duniya ita ce abun sonsa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauke ƙaunar lahira a cikin zuciyar shi ya cire tsoronsa a cikin zuciyar shi ya cire tsoron azabarsa a cikin zuciyar shi kawai zuciyar sai ta rushe ta kashe tamkar dutse duk inda ya yi kawai ƙoƙari yake ya ga ya hana gaskiya gudu idan aka ce to malam mun ji wasu malamai suna tashi rabu da su jahilai ne me suka sani sai ya toshe duk inda ya ji gaskiya za ta bullo sai ya toshe Allah ubangiji ya kare mu a wa atba ba hawa sai bi son ransa dama idan mutum yake abin da Allah yake so to ya bi abin da yake so ne bin abin da kake so shi zai hana ka bin abin da Allah yake so. Babu yanda za a yi kamar abin da Allah yake so, ka bi abin da kake so, sannan ka je lahira Allah ya baka yanda kake so. Ba zai yi ba. Tunda yanda kake so ka yi a duniya, to kuma yanda ake so za a yi da kai a lahira. Shi ya bi hawa son ransa kawai. To irin wannan malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, a matsalin ko? Misalinsa, ka matsalin kalbi, tamkar kare yake, ka san kare har shaƙen abun duniya yake. Kare yanzu akwai wani abu a bakin hanya wanda yake so in ya daga kai ya daga kai zai jiyo warin abun bukan shi. Sai kaga kawai yana ta yawo yana ta haka haka so yake sai ya samo inda abin yake. to mutumin da ya kwaɗaitu da duniya haka yake tamkar kare har shakar iska yake so yake ina abun duniya yake ya samu ka masalin kalbi sannan kuma yana nan misalinsa kamar kare kare shi kadai yake gudu amma a karge yake kamar ya gaji in ya zauna ha in ma fafararsa kuka yi ya ja burki to ashe ɗazu zuba gajiya ce ta sashi yake lallabewa to yanzu ba yanzu ma ashe ba gajiya ce ta sashi yake lallabewa shi kawai ɗabi'ar sake ka bi shi ma lallage yake shi kaɗai ya tafi ma lallage yake to haka malamin bidi'a malamin da yake Allah ya bi son zuciya shi lokacin da duk ya ji ana wa'azi sai ya kama fara sun zo zagin mutane eh. ko? kuma wajen masu zage-zagen nan kuka je ko? Shi a tsarge yake, in an yi shiru ma zai fara, to fa yanzu ba ku yi hattara, akwai malaman zamani, ku yi hattara ba Kaga shi lallage yake, ba a yi zin ba ma lallage yake, an yi ma lallage yake, to kamar kai In kai ɗauki a kan zama ya ja burke, ha ha ha, sai ka yi tsammanin fafararsa da kai ne. To shi kadai ma kyale shi ka gani in ya tsaya haka zai. to haka malamin da yake Allah kullum shi kame kame yake yi yana ta faɗe faɗe ya tsaro shi ya san malamai sun gane shi ba mamaki kila suna maganar ta a su to shi yasa shi ma kullum kokarin kare kansa yake yi a wa'azinsa yana ta kame kame in ta'lil alaihi yalhasu aw tatruku yalhasu kaga yayi kama da kai sannan kuma kare matsalar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu mugun abu kamar kare kare ne zai yi amai zai dawo ya lashi kare ne yake amai sai ya zo ya kanti malamin bid'a ne zai zo ya tara ku ya ce ku na Allah ne kuma sai ya sake cin ku sai ya kira ku kamar zuwa ga Allah zai kira ku amma zuwa ga ajiyunsa iya ya kira ku kamar zai kai ku aljanna amma wuta zai kai ku kuma shi ya san abin da ya dora ku akai ba daidai ba ne wani yana kirzawa ya ce maka malam mun ji an ce ba na ce don da ka ko kai ma dai ka shiga irin su shi ke masaluhu ka masalin kalbi haka dai fil amadu ya zama yana ta jayayya da jama'ar annabi Musa da shi annabi Musa a dole shi ya koma gefe shi ma guda ne saboda samun abin duniya da yake a sai ya ce menene eh to zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatin llahi wannan shine misalin mutanen da duk suka karyata ayoyin Allah eh ayatina kenan ma'ana Allah ne ayatina ay ayatin llahi masu karyata ayoyin Allah misalin misalinsu kenan a duniya tun daga wancan lokaci har duniya ta tashi duk mutumin da ya ƙi Allah ya karyata ayar Allah to yana nan tamkar kare daidai yake da kare a misali Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yace sawa'un alaihim irin su daidai ne akan a anzartahu ka musu wa'azi ka gargade su am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba duk wanda yayi nisa irin wannan to ba zai dawo ba sai mai rabu. yanzu karamin dan bid'a ko karamin wanda yake saba wa Allah haka ba babban malami ba wa'azi na iya dawo da shi abban babban malamin da yake kiran mutane akan bidiyar. ko yake daurewa son rai gindi to shi ba zai wahala a maka wa'azi ya dawo don shi yana ga shi shugaba ne in ya dawo to ya biwa shi sa irin su sawa'un alaihim daidai ne a gunsu a an zartahu ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu ba la yu'minuna ba ta yin imani wannan a suratul baqara ne a cikin suratul tauba yace istaghfir lahum ka nema musu gafara Muna kai ne duka wayannan ayoyin ba don irin wayannan karka dauka cikin kafirai yake magana malamin da yake gaskiya ai kila ma liman ne na juma'a wani wannan ka a cikin kafirai to wannan ana magana ne ayoyin nan suna magana ne akan munafukan cikin musulunci ka san munafurci ya fi kafirci illa domin kafiri dama ka san bai yadda da naka ba za ka yadda da nashi ba munafiki kuma kana ga kaman naka ne ashe ba naka ne kana ga gaskiya ya baka ashe kariya ce illar munafiki kenan shi yasa ma ake sa shi a ƙasa kafin ake dora kafirai a cikin wuta munafikai su ne kil asali minan nari su ake sa su karkashin ƙasa wato karkashin wuta kafin a kawo kafirai sai a dora a sama to shi yasa yace irin wayannan munafukan ka kyale su kawai nema musu gafara aw taftar tastaghfir lahu ko kar ka nema musu ka nema musu gafara ko kar ka nema musu in tastaghfir lahum 70 marratan ko da za ka yi ta musu istighfari kana nema musu gafara sau 70 manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya in yace Allah ka yafe wa wani sai a ce an yafe mishi amma yake irin wa'annan munafikan ko sau 70 ka nema musu gafara lan yaghfira Allahu lahu ko Allah ba zai gafarta musu ba alan ya gafira Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba Abdullahi dan Ubayyu wannan ayar akan da shi ma ta sauka da shi da ire-irensa in annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi har kuka yake kawai mutumin kirki kai ya rasulullahi ka taimaki madina ai dawowar ka madina ai mutanen madina mun ji daɗi alhamdulillah sai ka ga hawaye shara shara shara shara ashe shi kukan da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dan ne mar yayi shi zuciyarsa zafi take har yana kuka ana ga imani da shi ne za a nada shugaba zuwa manzon Allah aka rushe duk wani shugabanci na al'ada yanzu kawai annabci yake to shi shi yana jin zafin abu in yazo yana ta ya rasulullahi ka san miki garin ya zai yi dole ya bi garin duk an karba shi zai kangare ni shi ma sai ya yarda a dole a munafunci kai alhamdulillah dawowar ku garin nan garin nan ya dawo tauhidi ya dawo alhamdulillah alhamdulillah sai sai kuka kuma kukan na jin haushi to da ya mutu ɗansa abdullahi shi ma ɗan shi, abdullahi ibn abdullahi ibn ubay sai ya zo ya ce ya rasulullahi na neman alfarma to annabi sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ba zai je neman alfarma a gonsa matukar akwai ya kana ba yace alfarma me kake nema yace ina son ka bani mayafin ka zan wa babana da kafan yaro sai ya dauka dai ya bashi yace alfarma ta dai ina son ka je kai masa sallah ko Allah zai gafarta mishi yace to mu amma da aka yi ba sai da Allah ya zargi manzo Allah ce to kar ka sake tsayawa akan gawar irin waɗannan mutane Lanannu da Allah ba zai yafe musu ba zama munafiki ba a yabe mishi istighfarin manzo Allah sallan manzo Allah akan mutum a ce ba yabe ma ba karamin laifi ne eh amma ku dubi sarkin Habasha a can abun nan abun nan kai eh Habasha sarkin bai ga manzon Allah ba ba su haɗu da juna ba ya musulunta ya mutu a can Allah ya gaya masa sarkin Habasha ya mutu ba ita bayan gari kuma Allah banasare ne kirista ne dalilin hijirar da su jafar suka yi a can lokacin da aka bi su aka je aka same su ga yaran mu kangararru sun kangare ma iyaye da kakanni sun gudo za su zo sun fata can za su zo su fata nan sai a ah, zan ba su ba sai na ji menene dalilin da yasa ba su gudo ai da yawa ake kwaran mutum sai ya gudu kuma ya zo a biyo shi kuma a kanan ma a faɗi karya a ba su Wajen ba su da ba su. sai na ji aka yi ya tara su ya ce ya aka yi ce mu mutane ne jahilai ba abin da muka sani sai bautar gunki sai shan giya sai zinace zinace sai rashin zumunci sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai Allah ya bayyana mana da wani bawan Allah cikin mu mun san shi mun san zuriyarsa mun san gaskiya sa taɓa ta zargin sa da ƙarya ba ko da ya zo sai ya kira mu zuwa ga bautawa Allah muka da bauta wa ya kira mu zuwa ga zumunci ya kira mu zuwa ga da'a ga iyaye ya kira mu zuwa ga cin halal mu daina cin haram ya kira mu zuwa ga cin abin da aka yanka banda mushe ya kira mu suka rinka lissafa alkhairi sarkin nan yace yanzu yana nan yace yana yace to ai wannan shine abin da mu ma addinin mu yake hana mu da annabi Isa ma ya zo da shi sai ce sai wannan wakilin ya ce babu bai gaya ma gaskiya ba ba su da aiki sai zagin isa da mahaifiyarsa maryam a littafin ya karanta ma ya ce haka ne ce a'a mu ba ku taɓa zagin annabi ba daga cikin annabawa ko wani bawan Allah daga cikin bayin Allah ba abinda da muke faɗi sai abinda Allah ya faɗa mana annabin sa ya karantar da mu sai kama karanta muku suratu maryam wanda labarin kissar annabi isa da ma'aibiyarsa maryam a nan tabbaki tun daga lokacin yanayin cikinta da yanayin aihuwar da yanayin yadda isa ya yi magana inni abdullahi a ja'far ya ci gaba da karanta. kafin ka ce ittisinan da suka kewaye shi gaba ɗaya kowa gemunsa kawai hawa yake zuba saboda sun ji gaskiyar da suka karanta a linjila hmm. sai ya ɗauki tsinke guda biyu yake wallahi abun da kuke yi ba abun da ya raba shi da namu yadda ka ga tsinken nan guda yace addinin da aka zo muku da shi irin shi ne annabin mu ya zo mana da shi don haka ba mai taba kwana ku zauna ku ci gaba da ba sai lokacin da Allah yake ku Su to yana so sai kuka dawo kuma to shi wannan ya musulunta shi wannan sarki da ya rasu yana can Allah ya ce masa ya rasu sai kuma ya ce wa sahaba ka fita da mu maka sallah aka fita aka je inda ake wa gawa wa sallah aka yi sahu aka yi kabbara aka yi masa sallah gawa tana habasha Abdullahi bin ubayi munafikin Allah da shi ake fita yaki da shi ake sallah a asuba azhar la'asar a bayan manzon Allah yake sallah in ana wazi har kuka yake yi yi annabi ya bada mayafinsa aka masa likkafani ya zo ya tsaya a akan gawarsa ya masa sallah ya nema masa gafara Allah ya zarge shi yace to kaje ka nema musu gafara ko sau saba'in ka nema musu gafara alan ya gafi Allah da, Allah ba zai gafarta musu ba Irinsu ne kuma Allah ya ce, wala taqum menene arama idan ɗayansu mata ya mutu wala gum ala qabri kada ka kuskura ka sake tsayawa akan kabari ɗayansu. wannan kan ka tsaya kuma tsayuwar ka ba ta da amfani ka tsaya ka yi sallar ka yi addu'a ka yi sigibari ko sau saba'in ka yi ba za mu yafe mishi ba ya riga ya mutu a kufri to shi yasa a nan Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana Lallai irin su sawa'un alaihim daidai ne akan su a hanzartahum ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu bala yu'minuna munafukai ba sa imani wannan ayoyi ne da suke magana akan masu munafukai sai Allah subhanahu ta'ala ya ainihin kawo ƙarshe ya ce faƙasu sil ƙasasa ko mu ƙarasa ayar ba ya ce faƙasu sil ƙasasa don haka ka rika karanta wa mutane irin waɗannan kistofi la'allahum yatafakkaruna ko ta yi tunani domin ana karanta irin wayannan kistofi Me hali irin wannan zai yi tunani watakila ko ya dawo Me bin irin masu wannan halin zai yi tunani ya dawo daga rikiyarsu ya dawo ya bi gaskiya domin ita gaskiya ƙarya ne ka ce ta goya don gaskiya ɗaya ce ita mai faɗinta baya shan wahala ɗebowa yake a ƙur'ani ya ɗebo a hadisi baya ƙirƙira da kansa mai ƙarya kuma sai ya ɗaga kai ya sauke kirkira yake ya yi ta misali da kyar kamar mutumin da aka ce me yasa aka rama kallahu aka ce salatul fatiha fi alqur'ani sau kaza yace to ai ilimi ne ya uku kaza sannan kuma ku kuna aiki da zahiri ne ba kwa tuna ni don ba ai yi muku ba amma bari in ba ku misali irin naku na jahilai aka ce to aka rama kallahu yace ka samo drop daya na ruwa sai ka samu kwalbar turare yar karama don Allah yanzu da ruwan nan diram daya da kwalbar turare wanne ne zai fi kudi naira nawa zai cika ma diram da ruwa eh naira ɗari da hamsin yana can garinmu ne bongo saboda ya yi nisa amma a gari har ɗari da ishirin ma naira goma goma yalo guda naira goma ko turaren naira goma ya ce turari kwalba ƙarama a turare ana samun kwalba ɗari biyar ko ba a samu ana samun ta dubu ana samun ta dubu biyar ma kwalba ɗaya to ga diram a naira ɗari da shi sannan bari in tambaye ka yanzu idan aka ɗebo wannan ruwan a nan ma dai kaga dai karamar kwalba ce amma ta fi wancan kuɗi ko to yana nufin wancan ne karatun ɗan ƙarami ne amma ya fi daraja Wai ya fi ƙur'ani kaga misalin da yayi sai ce to bari in jare ka nan yanzu misali idan aka ɗebo wannan kwalbar aka juye a cikin ruwa waye zai danne wani ruwan zai hana a ji turaren in aisha ko ku turaren zai hana a ji daɗin ruwa? to kaga dan kaɗan ne amma ya bata duran guda to kun gani sai aka yi kabbara wai an yadda wai wannan ɗan karatun da za ka yi na minti biyu wai ya fi karatun Qur'ani da za ka kwana baka sauke ba eh wannan fa misali to sai na ce to amma ai ya baro misalin da yake tsakiya ai da sai a ce masa to aka rama kallahu yanzu misali sai kai aka zo aka ba mu wasauki aka kawo maka yelo na irin wannan turaren mai tsada ni kuma ka kawo min drum ɗaya aka aje mini da ni da kaiwa zai sha yayi wanka kai ka rika shan turaren ni kuma ya rika shan ruwa wa zai rayu kai watakila in ka sha ka fito bugagge ne eh za ka fito kana layi to ko ma matacce Ramani he ni mu yi sati wannan ruwan in sha a ciki in yi wanka a ciki in fito a mai hankali to wanne ne ya in za a yi ba ko kuma yanzu misali a ce an yi yajin aiki ruwa gaba ɗaya an daina samun ruwa sai turare za a iya sha zai shawo to amma haka yi dokar turare na shekara goma me zai same mu wannan ya yayi habasu sil qasasa kari kai wa mutane irin wannan labaran la'allahum yatafakkaruna ta yi tu su tu yi tunani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a faqasu sil qasasa ka kistanta musu irin waɗannan kissosi la'allahum yatafakkaruna la'alla bani isra'ila al'amilina bi hali bil amim nuba'ura an ku. me yiwuwa malaman yahudu bani isra'ila da suke da ra'ayi irin na bil'abdul ba'ura za su dawo daga irin wannan ra'ayi su dawo su bi ka ya rasulullah to ko yanzu irin malaman da suke da ra'ayin sarrafa qur'ani don su samu abun duniya in ana karanta musu irin wayannan kissosi me yiwuwa ko sa dawo su bi gaskiya ko kuma mabiyansu su gane su dawo su bar su gaskiya Allah ya taimake Na. na'am sa'a mathalan qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun yace kai wannan misalin ya yi muni na mutanen da suke karyata ayoyin mu ji Allah a misalta ka da kare kai wannan misali yi muni kare fa shi yasa Allah ke sa ya yi muni masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masalul qaumil ladina kazzabu bi sa a masalu misalin su yi muni an shubbihu bugil kilabi an kamanta su da karnuka allati la himmata wanda ba su da buri illa fi tafili aklatin sai dai su samu abin da za su ci kawai aw sha'awatin ko lokacin barbara ka ji su sun cika lardi na yau na yau na yau na yau ko to shi ne duk wasu malaman bidiya ba su da aiki in da dai su samu hanyar damfara ya za su yi su samu abinci in ka zo kun su kawai bukatar su ba ka kawo fatawa ba hmm, ka kawo damuwa don damuwar su ta ka kai malam a taimaka mana ba abun ka ya toshe ne ba da ramuwa ba matsala to yanzu shi ba matsalar ta kakau tun da kazo in dai kuma ka ji sun taru to bai wuce ka taro irin na barbarar karnuka ayayau fayayau wannan yayi karyarsa ya sauka wannan ma ya hawo yayi karya nyanyayau nyanyayau yau kana suna hayaniya ba za ka ji wa'azi ɗaya wanda za ka amfana da shi ba a gani ko ba su da wata fa'ida a wajensu in banda su ci abinci su samu su ɗan yi barbara su kawai shi ke Allah ya kare a shi yasa yake sa a matsalar kaunin ladina kaddabu bi ayatina misalin irin wayannan mutane da suke karyata ayoyinmu yayi muni annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa lana mislu su'il aqaidi ba mu da wani mummuna kamar al'aidi fi hibati kamar mai komawa kyautarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mai komawa kyauta kalbi ya udu fi kai kamar kare da yake komawa amansa mai kyauta ya ɓace shi ma an kamanta shi da kare a hadisi ko karka yadda ka ba mutum abu ka dawo ka ɓace to ka kama da karen da yake amayyana shi Allah ya kare mu Allah ya ce wa an kanu ya kansu suka zalunta ma zalama humullah amma Allah kan bai zalunce su ba karka ce an fare su a su suka fare kansu walakin hum zalamu anfusahum su ne suka zalunci kansu da kansu bi iradihim saboda karkace wasu an ittiba'il huda suka bar bin shiriya sai suka bi son zuciya wa da'atil maula suka yi wa Allah madibincin al'amarin su da'a ila ila rukuni sai suka karkata ila daril bala suka dawo suka bi duniya kawai kuma gidan ba duniya gidan bala'i wal iqbali ala ta'tilil lazzati ko al-lazzati sai suka yi ta neman hanyar da za ta sada su da jin daɗi illa iyaka kawai wa muwafaqatil hawa sai suka rinka bin son su kawai suna dacewa da son zuciyarsu in abu ya yi daidai da son ransu sai su ce a yi in ya saba wa son ransu sai su ce kar ku yi ba kyau Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wannan fassara Abdullahi dan Mas'ud ne da ya ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la. wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزوى كرشي to shine man yahdihillahu fala mudilla la Allah ya faɗi a ayan nan man yahdihillahu duk wanda Allah ya shirya da shi fa huwal mutadi shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya fatar da shi fa ulaika humul khasirun wadannan sune wadanda suka yi asara a rayuwarsu gaba ɗaya rayuwarka ta kare ka koma a banza ai ba karamar asara aka ko rani kuka tafi da abokananka kowa ya dawo da abun duniya ka dawo zikau ko aka dawo da kai ai asara ta yi ko balle ka zo duniya ka zauna har ka gama rayuwarka ka koma lahira ba ka da komi da zai kai ka aljanna ka zama dan wuta kamar mutumin da ramadana ya kama har ya kare in ji manzon Allah bai yi aikin da za a yi mar gafara ba shi ma wannan ya tabe kamar mutumin da ya samu iyayensa biyu da rai ko ɗaya tana da rai yana da rai ya yi hankali da wayonsa suna zaune da iyayensa ko uwarsa ko ubansa bai yi abin da za su rika cewa Allah ya gafarta ma Allah ya yi ma albarka iyayensa ba su yi farin ciki da shi ba kai wannan ma akwai la'anan Allah ya la'ane shi annabi ya ce amin wannan jibrilu ne yake gaya masa yana hawa kan matattakalan mimbari ku duba gani yanzu menene amfanin ɗan adam a ce a cikin azumin watan ramadana kai baka samu aikin gafara ba menene amfanin ɗan adam ka rayu da iyayenka ba kai ba su yi sanadin shigar ka aljanna ba eh akwai matsala yanzu wani yana nan da iyayen amma a kwana a daji ba abin da zai samu a jikin iyaye har ya koma ga Allah kuma an ce aljanna ka tana nan wajen kyautata wa iyaye don ka bauta wa Allah baka kyautata wa iyayenka ba za ka je aljanna ayoyin nan an hada su duk wanda ya raba su ba zai samu rahama ba wa aqimu salata wa atu zakka don ka yi zakka ba kai sallah ba aikin banza ne don ka yi sallah ba kai zakka ba aikin banza ne eh wa shkurli wa liwalidayka anishkurli wa liwalidayka ko ka gode mini sannan ka gode wa iyayenka ma'ana ka yi mini da'a ka yi wa iyayenka da'a idan ka yi wa Allah da'a ba ka yi wa iyayenka da'a ba aikin banza ne wallahi sai ka je wuta wannan tabbas haka yake yanzu ba abin da aka rena kamar iyaye in uba yana magana ma yaron zamani zai rika ganin uban kamar wawa kai ka ba shi wannan sai kawai ba kwanciyar ba wallahi tsoffin nan kai ka bari shi kenan fa shi wai ya waye وكان أتانا tana كان كوجا الله wuta Allah ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين فيها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana buga mana misali ne ga mutanen duniya gaba ɗaya. Ya ce, Da yawa don jahannama ka halicci mutane da masu yawan duk don jahannama. a ce mafiya yawan duka an yi su don jahannama bai kamata mutum ya shiga taitayin sa ba in dai aka taru aka ce to mafiya yawan ku don kaza aka yi ku to ba za ka rika tunanin ko ba ko za a barka ko za a sa ka ciki yanzu misali sai aka zo aka ce mutane a gidan yari sai aka yi a samun bukitin su gaba ɗaya aka fito da yan yari to aka ce to akwai mutum za a ware mutum goma kawai za a yi musu afuwa za a yi musu kyauta saboda cikin shekara da auka samu na kaza gwamna ya ce an wa mutum goma afuwa a cikin ku yanzu za a budda ku yanzu mutum dubu goma ko dubu biyar ko mutum dubu aka ce goma kawai za a cire ba za ka fara tuna kanka ba eh sai dai kawai in Allah ya sa da kai din ka ga kafuta to anan ne hankalinka zai kwanta to yanzu duniyan na aka ce mafiya yawan duk dama an yi su ne don jahannama laqad zara'ana li jahannama katiran min al-jinni wal insi da yawa daga cikin mutane da aljanu mun yi su ne kawai musamman don jahannama ta more. Saboda me, lahun kulubun, ko matsallake wani wuri. Lahun kulubun suna da zukata, layan fahu na biya, amma ba sa fahimta da zukatan, ba sa fahimtar addini da su. Kuma zuciya ɗan Adam an masa zuciya ne don ya fahimci addini. Kuma ga zuciyar amma baka fahimci addini ba. to ka zama cikin wa'anda aka yi su don nan, kai basirarka da tunaninka baya kan addininka sai duniya kawai da abun duniya ba ka ƙoƙarin ka tuno yaya zan yi kaza a addini yaya abu kaza yake a addini ya zan yi fahimci kaza a addini kai kawai shikenan ya za ka yi ka samu abun duniya to kana cikin waɗanda aka yi don jahannama Allah ya kare mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini to kaga su wayannan lahum qulubun dama da me ake fahimtar addini da zuciya to lahum qulubun ga zukatan la yafqahuna biha amma ba ta fahimtar addini da zuciya wa lahum a'yunun ga su da idanuwa amma la na biha ba sa kallon shiriya da zukata la na guda ba sa kallon shiriya da waɗannan idanun nasu walahum adanun gasu ga su da kunnuwa la na biha amma ba sa shauraron karatu ba sa shauraron ilimi ba sa zuwa su zauna inda za a ce musu haza haramun wa haza halal هذا هذه سنة وهذه بدعة هذه شركة وهذا توحيد ba su je wurin ba ba za ku samu kansu gunda za a fayyace musu tsakanin shirka da tauhidi bid'a da sunna haram da halal daidai da ba daidai ba bai dame su ba su duniya ce matsalar su kunnen bai musu amfani ba ga zuciya ga idanuwa ga kunnuwa amma duk ba su da amfani gefen addini yani laysa yanfa'una laysa yanfafiuna min hadhihi al ko jawari wayannan gabobin ba sa amfana da su allati ja'ala Allahu wacce Allah ya sanya musu ita sababan lil hidayati don su zama sababin shiriyarsu domin kunne zuciya ido kunne Allah ya ba mutum su ne don su zama sababin shiriyarsa shi yasa Allah ya ce wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay a cikin suratul aqaf ko Allah ya ce wa wa ja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji mutane wa absaran da gani wa afidatan da zukata kaga zukata afida sune qulub din da aka fadi a can absar sune ayun ko azan sune sam anan Allah ya sanya musu kunnuwa da idanuwa da zukata fama a gana an hunsan amma jin su bai musu amfani ba wala absaru haka ganin su bai musu amfani ba wala afidatuhum haka zukatansu bai musu amfani ba fi min shay'in da komi izkanu yajhaduna bi ayatin lahi tunda dai ga su suna jayayya da ayoyin Allah in an ce Allah ya hana su ce to ai an ji dai haka ne to amma ai in kuka duba yanzu lokacin ne in eh, haka ne to amma ai to ba in ka ji mutum ya kai ga haka to Allah ya saurayi kanu sun kasance ya suna jayayya bi ayatin lahi da ayoyin Allah ku dubi suratul bakara Allah ya kira ku mun, sun kurumce mun, sun bebance wa hum la yarji'una ba sa dawowa mutumin da ya tafi sun mun kura mai biyu ne suna tafiya ko uku ko sama da haka sun yi nisa aka ce wayan ta ba ta Abdullahi ne da Umar da Usman ya ce Abdullahi Abdullahi ya ki amsa Usman Usman ya ki amsa Umar Umar aka ce kai mai ne kai kura mai kurabe kurabe za su ji Na la una ba za su dawo ba sun riga sun tafi sun zama mun, bukumun umuyu Allah kare mutumin da aka ce kurma ne makabo ne wannan ai taɗi da shi akwai wahala to don haka don haka wannan aya sai mu aje ta sai mu rubuta lokacin da za mu dakata a nan insha Allah sai Allah ya kaddara wannan rayuwa sai mu kora da garin da muka matsaya Allah kada ka sa mu cikin sunan hukumin hukumin Allah ya ka sa mu cikin wa'anda Allah ya fahimtar da su addini kuma suke bin addinin domin zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓe ka ya ɗora ka akan hanyar neman addini idan Allah bai so ka ba sai ka ga ka tsani gun ake karantar da addini ba ka so ina an ana taɗi ma wani ya kawo magana a ke matsalar ustazan nan ke nan wannan ya na zaune lafiya to Allah ya don haka sai dai Allah ya kai mu Allah ya mana na to sai sai Allah ya kai

matan zuwa ah, Allah ka taimake su Allah ka tsare su da tsarewarka ah, Allah ka tarbiyyar mu da iyalanmu ah, Allah ka tsora su a kan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mu mu Allah ka ba mu lafiya mu lafiya ya ubangiji in cika wannan